A yayin wani taron manema labarai da ya kira a ƙarshen makon jiya a birnin Wagadugu na ƙasar Burkina Faso, kwamandan rundunar sojan Barkan janar Laurent Michon ya tabbatar da cewa babu zancen girke dakarun tsaron rundunar ta Faransa a Niger bayan ficewarta daga Mali. Amma kuma sojan saman Faransa da ke da sansani a Niger za su ci gaba da zama a ƙasar ba tare da aiwatar da wasu sauye-sauye ba. tsohon ministan tsaron nijar bugo da ƙari ɗan majalisar dokokin ƙasa kallamu tari na mamakin jin wannan magana daga bakin wani hafsa shi sojin wanda ya wannan magana in har yayi ta ni ban azaba shi na da hurumin sheta in kuma yana da hurumin abin da zai hudin shi ne yalla abba a gane ba in turawa ba za su zo ƙasashen mu ba ba shi shugaban rundunar soji ba zai hudi makaron da kanshi zai hudi ko kuma wani minista na kasashen waje ko kuma wani minista na tsaron kasashe shi ke iya wannan magana ba soji wanda an ka aiko shi bakin iyaka shi shi waɗi irin yawan mutanen da ke so da kayan aiki wanda ya kamata a bashi kenan wannan zance ina ganin ba mahimce shi daidai ba abin da na tabbata muna buƙatar taimako ban hannu ga duk amanan arziki na su kama mana maganin mu yi wannan kokowar. Shugaban kungiyar farar hula ta La Voix de Sans Voix Nasir Sedu na mai danganta wannan mataki na Faransa da yakin da Rasha ke gwabzawa da Ukraine a wani lokacin da gwamnatin Mali ta kafe kan bukatar ganin Faransa ta fice daga kasar. Su kasan Mali da sun ka hau dokin zuciya sun ka ce za su rabuwa da kasar Faranshi abu ne wanda an ka yi da yanayi na zuciya abu ne wanda an ka yi ba cikin an tsaya an fahimci in Faranshin nan tana da amfani Koda tana da wasu abubuwa waɗanda ta kai na biyu wannan yaƙi na rasha ya kawo canjin yanayi da yawa na tahiyar duniya na hulɗar duniya wanda rasha ta kai a ukraine mu'amalar aiki da rundunar haɗin gwiwar ƙasashen turai wato ta kuba shine abin da ke gaban hukumomin nijar a yau a maimakon cece ce akan makomar barkan babu sauran zancen barkan yanzu zancen ta kuba ake yi kuma zancen ta kuba yanzu ban mu da ruwan miya ba za a zauna a yi shawara me muke bukata wace ƙasa ke bukata shi ina za a aje mutanen ina ne za su aiki wani irin aiki ne za su yi wannan abubuwa duk nan gaba za a wannan zanta kuna ganin mu nan Nijar ma muhawarar wadda za a yi a samu kuna ba a ba kenan sai an yi ta an samu wannan izinin sa'anan a wallafa abin da mun katse da namu da mutanen da mutanen turai a nan gaba kaɗan cikin watan na maris ne majalisar rokokin nijar za ta yi zamanta na shekara-shekara domin nazari akan kudurorin dokar da ɓangaren zartarwa zai gabatar wato session de loi kuma akwai yiwuwar batun baiwa rundunar takuba izinin girke dakarunta a wannan ƙasa ya shiga sahun batutuwan da 'yan majalisar za su tantauna a kansu kamar yadda shugaba muhammad bazum ya ayyana a ganawarsa da shugabannin al'umma a ƙarshen watan jiya sule mummuni barma muryar muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.